hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da sha ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari biyu da sittin da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi game uwa suka sani sahabban annabi wasu mutane ne na musamman irin yadda ka san allah maɗaukin sarki ya keɓance annabawa da manzanni suka zama wasu mutane na musamman to haka al'amarin sahabban annabawan suke kasantuwan manzan allah shi na musamman ne a cikin annabawa da manzanni to haka sahabban shi suke na musamman a cikin sahabban annabawa da manzanni babu wani mutum wanda ya kai sahabi daraja inda ka ware annabi ko manzu, Allah maɗaukin sarki bai yi wanda ya kai sahabi martaba da kima da mutunci da albarka ba shi yasa sabon annabi sun fi kowa kuma kowa bai kai su ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake ta yaba masu cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya umarci mu da markayin addu'a da cewa Allah madaukakin sarki shiryar da mu ta farke irin nasu shine ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim ta farkin waɗanda kai ni'ima gare su suwa ne ne waɗanda allah maɗaukin sarki ni'ima gare su su ne sahabban manzan allah domin allah maɗaukin sarki cikin wannan al'umma babu wani mutum wanda ya samu baiwa ya samu martaba da darajan da su suka samu shi sa idan ka ji allah maɗaukin sarki yana labarin darajojinsu da kuma martabobinsu to naka addu'a kamar yadda ya ce wallazi na ja'u min ba'adihim, ya ƙolo na rabba na gafir lana wal na lalazi na sabaƙo na bil iman addu'a za ka yi masu da cewa ya Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta ma ‘yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani Allah kar ka sanya gilli a cikin zuciyarmu don gane da bayinka waɗanda suke imani su ne sahabban annabi duk wani gafara da za ka ji allah maɗaukin sarki ya masu da duk wani jinjina da za ka ji allah maɗaukin sarki ya masu to wata falala ce wanda ni da kai da muka zo a bayansu muka kama ta tafarki irin nasu to ba mu cimma wurin ba domin da kanshi allah maɗaukin sarki ke bansu da cewa wa akhari na minhum lamma yalhaqu bihim ‘yan baya da suka biyo bayan sahabban lalle suna tare da su a cikin musulunci suna tare da su a cikin imani kuma suna tare da su a cikin yankuwantaka amma dai ba su cin musu ba ne Diyan da za ka yi aiki diyan da za ka yi kokare duk yanda za ka yi ƙwazo wajen bin allah ba ta yadda za a yi ka cimma sahabi kawai sahabi yana gaban ka ne sahabi ya fi ka ba yadda za a yi ka kai shi ballantana kai ka fada da ka fada da shi jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda su waɗannan sahabbai daga cikinsu ne muke tattauna tarihin ɗaya daga cikinsu wanda usain ɗan hudayyar kowa ya san ficen shi kuma kowa ya san darajojin da yake da shi a cikin addinin musulunci mun karanta wani ɓangare a karatunmu da ya gabata cewa shi ɗaya ne daga cikin manya masu faɗa a ji a cikin mutanen madina ko mun je da ya musulunta to yau mala ya ce zikiru kibuhu radiyallahu anhu wa fadluhu ambatan darajojin shi da kuma tarin falalar da Allah maɗaukin sarki ya mashi mala ya ce wa kana usaidu rajulan mustanir al'aqal zakiyul kalbe hatta laqabahu ahlul madina bil kamil shi wannan mutum allah madaukin sarki mai baiwa daga cikin baiwan mustanirul akal yana da nunannen hankali hankalin shi yana da haske duk abin da zai zantar duk mu'amalan da zai yi to sai abin ya burge ka ya ƙayatar da kai sannan zakiyul qalb yana da hazaka yana da zalaka yana da zurfin tunani da hangen nesa hatta laqabahu ahlul madina har sai da mutanen madina suka rika yi mai laƙabi bil kamili da ce mai shi alkamil cikakke duk abin da zai baka jan ce kash me yasa tar baka ji li'annahu alkamil wa huwa laqabun kana yahmiluhu abuhu min qabl mala ce wannan laƙabi mahaifin shi ne ake ma kun domin kaman kumba kaman katanta yanda yake zaki haka mahaifin shi yake su mutanen maka jahiliya suna kiran mahaifin da alkamin to shi ma sai ya ci wannan lakabi saboda baiwan da allah ya mai irin baiwan mahaifin shi ne ƙalar aisha radiyallahu anha. aisha allah madaukin sarki ya ƙara mata yadda da ce salafatun min al'ansar min bani abdul ashal lam yakun ahadun ya taddo alaihim fadla da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da aisha take cewa salafatun min al'ansar mutum uku daga cikin mutanen madina min bani abdul ashal waɗanda ‘ya'yan bano abdul ashal ne lam yakun ahadun ya ataddu alaihim fadla babu wani wanda yake ka kafaɗa da ka kafaɗa da su wajen falala ba da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma fa in ka ware manzan Allah mun gani in dai ka ware annabi to ba wanda ya kai su daga ciki sa'adu bin mu'az sa'adu dan mu'az alladhi ihtazza al-arsh li mautihi wanda sanda ya rasu sai da al'arshin Allah ya rawa mun gane sannan wa usaid bin hudayr da usaidu dan hudayr wa ubadu bin bashir da ubadan bishir radiyallahu anhum waɗannan aisha ta ce babu isu wannan bayani karanta kanzul ummal jizi na sha uku lamba hadisi na dubu talatin da shida da ɗari bakwai da hamsin allah maɗaukin sarki ya sa mu dace an anasin ƙala daga anas ya ce kana usaid ibn hudairin wa ubad ibn bishr inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi lailatin zalma handasun fatahaddasa عنده حتى إذا أخرج أضاء لهما أسى أحدهما فمشيا في ضوئها anas dan malik ya ce kana usaid ibn hudayr usaid dan hudayr wa ubbad ibn bashir da shi da sun kasance inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wurin annabi fi lailatin zalma'i handas a wani dare mai matsanancin duhu haddasa indahu suka zauna suka tattauna tsawon dare tare da annabi hatta idza akhraja har zuwa lokacin da suka kare wancan tattaunawa sai suka fito za su koma gida a ma asa ahaduhuma sai sandan ɗaya daga cikinsu kawai sai ta kama kamar torchlight kun ji asalin torchlight kun gane ya fi zau'iha sai suka ci gaba da tafiya cikin hasken wannan light din nasu an gani haka suka ci gaba da tafiya su ta suka karama ce kai kuma taka ta batiri ce hmm. falamma tafarraqa lahuma falamma tafarraqa lahuma tariqa yayin da hanya suka zo mararraba adha'an li kulli wahidin minhuma asahu sai kuma sandan kowanne ɗaya daga cikinsu ita ma sai ta kama a'a fa masha fi dawiha kowa sai kowa tafiya a ƙarƙashin nashi hasken malai ce in fara da bi ikhrajihil bukhari al-imam al-bukhari fitar da wannan riwaya a babu manakibo o seede mono obad alambadi sinno dubu uku a manakibo o seyd wa obad alambadi sinno dubu uku e ɗari biyar de casa'in de huɗu allah maɗaukin sarki e samu daci kaji bayan allah ku aliman huwa aliman wannan daga cikin mu'jizar annabi ne so kuma a kan sai ta zama karama isa idan ya zama kayi abin da ya kamata wajen biyayya ga sunnar annabi da bin tafarkin magabata ko da baka samu daraja isu wacce ta kai tasu ba to sai Allah madaukin sarki ya san maka yattaka amma idan ka gana ta kokowa ana ta faɗi tashi neman daraja kaga shiru har yanzu bata samu ba to koma ka binciki abu biyu na farko imani kun gane imanin yana da kyau kuwa na biyu aikin aikin na Allah ne kuwa domin ƙur'ani yana cewa ƙule imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun yanzu waɗannan bayan Allah na ƙwarai kun ga abin da suka yi sun je sun tattauna da annabi ne masu biyayya ne da suka fito a wannan yanayi don allah maɗaukin sarki girmama su ta hanyar karama sai ya haskaka sandansu suka fito cikin inuwa da haskenta jama'a mun fahimci wannan hisa kowa ya kokari ya zama mutumin kirki kowa ya kokari ya zama mutum mai nagarta in kai wannan za ka samu tsira bi iznillah Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa aula usaid ibn hudair bil qur'ani min mus'ab Umair umair wala al-muhibbi bi Habibihi. tun lokacin da usaidu ɗan hudair ya ji Al-Qur'ani. daga bakin mus'abu ɗan umair ai sai ya zama ya koma yana begen alkur'ani yana son alkur'ani da kwaɗayin shi yana zakwaɗin alkur'anin irin yadda masoyi yake ma masoyin shi an gano wannan da kyau ko? wa aka bala alaihi ikibalu zama'an alal ma' haka ya tunkari alkur'ani da koyo kai ka ce irin yanda mai kishin ruwa ne yake fafutukan ya samu abin da zai sha na ruwa fakana layura illa mujahidan ghaziyan fi sabilillah in dai baka ga usai da ɗan hudayar a makarantar ƙur'ani ba ko ka neme shi za ka gan cikin sahun sojoji za a tafi daga kalmar Allah au akifan yatlo kitaballah ko ka same shi yana karatun alkur'ani titir wa kana sahaba ya ta tahayyanuna auqata qira'atihi sahabbai har kirdadan lokacin karatun shi suke yi wa yatasabaquna ila sama'i tilawatihi har gaugawa suke yi domin zuwa sauraron karatun shi faƙadar rawa anna usaidan kana min ahsanin nasi sautan bil ƙur'ani usaidu yana daga cikin bayin da allah maɗaukin sarki mai kyan sauti wajen karatun alƙur'ani shi sa idan allah maɗaukin sarki maka baiwa sautinka yana da daɗi ka iya karatun alƙur'ani to ka rika rera alƙur'anin rerawa kana yin shi da daɗin gaske duk yadda wani zai ci a riya kake shi ne yake riya mun gane ka karanta alƙur'ani yadda ya kamata sanda annabi ya je unguwansu su abu musal ash'ari ya ji shi yana karatun alƙur'ani ya tsaya ya saurara ya saurara bayan da garin Allah ya waye abu Musa ya zo majalisun annabi sai annabi yake ba shi labari da cewa ai jiya fa na saurare ga kana karatun alkur'ani kai Allah maɗaukin sarki ya maka daɗin murya kamar yadda ka san Ali Dawud mizmarun ka mizmari Ali Dawud Musa ya ce a'a a sami ita ha ya Rasulallah yanzu kaji wannan sauti nawa kaji karatun alkur'anin da nake yi ya ce wallahi da na san kana ji na lakabbartuha laka takbira ya ce da na rera maka shi rerawa wai ashe ma wannan muryar ma ba ainihin aka yi ba mata ta birge manzan Allah ya sa da Allah ya maka baiwa kaga zama sakare tsaya ka rera alkur'ani wanda ya ce to ai riya kake zai ga ce eh je ka iya ka zo ka yi riyan ka yi haushin rashi kawai an gani haushin rashi ne da Allah ya ma mutum baiwa ta wani waje kai kuma yi maka ta wani wuri kake hasadanta shi an gano wannan duk wanda ka gani a duniyan na akwai baiwa ɗaiɗai daidai da Allah maɗaukin sarki ya mashi in ya je ce zai kwaɗayin ta wani ko in yi wasa hatta shi sai ya rasa hatta shi yaro tsaya matsayinka kada zancen 'yan duniya ya ruɗe ka ka zaga wani allah ya mai baiwa ka ce wai wannan baiwan kai ita kake son sai kaga bayanta aiki ya ganka alhasudu sudu wa laye yanalul maqsud mai hasada bai jagoranci mai hasada bukatun shi ba ta biya mai hasada eh bai taba cin nasara a rayuwa wala ga zai bata kan shi lokaci kullum ya ta wuri ɗaya mun gano wannan shi ya sa kuma shi ya ciki Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine yana daga cikin waɗanda ɗaya ɗayan daga cikin sabon annabi da Allah madaukin sarki ya musu baiwan sauti mai daɗi wajen karatun alkur'ani in kai Allah bai maka baiwa ba karanta da da Allah ya ma kuma ka je ka kware ka goge a wani fannin da wani fuskan da wani yanayin domin falalan Allah yawa ke gare ta wani kuma sai ga Allah madaukin sarki mai baiwan duka duka an gano wani kuma Allah ya mai baiwa da yawa mabambanta amma da zai fara karatun alkur'ani zai ga tambaye shi mai yake mala ce wa kana rahimus saut mubayyinul ta tatyibul lahu qira'atul qur'ani aksara ma tutib idan sakanan al mala ya ce, Allah maɗaukin sarki ya mai murya iri iri wata in yi ta da babban murya ka kaji tayi in ya siranta ka ji tayi mun gano wannan da kyau ko mu bayyinul mantiq duk abin da zai farta ya ambata akwai maharij yana fitar da komi a mahallin shi tatyibul lahu qira'atul qur'ani akthara ma tutibu idza sakana al-layl ne mutum musamman cikin dare idan ya miƙe yana karatu oh ai lokacin ne daɗin karatun ma ke ƙara bayyana ka ji abin yadda ka san ka'ai shi zalika fadulullahi yutihi man yasha mala ya ce wa namatul uyun a sanda idanun bayi suke bacci wa kadis ta'azaba ahalus sama'i tilawatahu kai hatta halittun Allah mala'iku da suke cikin sama suna jin garɗin karatun alƙur'anin usai da ɗan hudayr kamar ta azaba ha a halal arde kamar yadda halittu da suke bayan ƙasa suke jin daɗin karatun kaji haggogoriyan zuwa majalisun karatun shi ake yi an gano wannan haka Allah yake baiwan shi وفي يوم اشتاقت نفس أسيد إلى قراءة القرآن وترانا أسيد يجبا أبين ديكي سو إلا يكرنت القرآن فانطلق يتلو بالصوت الرخيم الجنون يقوم yana karatu da sauti mai ɗaukan hankali yana karanta alif lamim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فإذا به يسمع فرسه وقد جالت سيرك جن دوكين شينا حنينيا yana zabura yana rimi kamar zai tsinke daga maɗaurin shi jaulatin kada ta kato bi sababi ha ribadi ha irin fisgan da yake yi har ya nemi tubo turken shi ma fasakata sai ya tsaya da karatun fasakanatil farsu wa karrat sai dokin ya tsaya ya nutsu fa'ada ya ƙara'o usaidi ya koma ya ci gaba da karatu ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun fajalatil farasu jaulatan ashadda min tilka sai dokin ya ƙara yanayi sama da na ɗazu wa aƙawa yana zabara sama da yanda ya zabara a ɗazu fasakata sai ya tsaya wa karrara zalika miraran in ya ci gaba da karatu doki ya fara haniniya da harbin iska yana rimi yana fisge-fisge zai ruga a guji idan ya tsaya sai dokin ya tsaya fakana idza qara'a ajifalat in yazo yana yin karatun nan da nan wannan sai dokin tafarrat ya fara wannan zabare-zabaren wa wai za sakata sakanat wa ƙarrat in ya tsaya sai doki ya tsaya sai kuma ya natsu fa khafa ya haya sai shi usaid ɗan hudayr ya ji tsoron akwai wani ƙaramin dan shi mai suna yahaya yana kwance dab da inda dokin yake sai ya tsoraci an taɗa'ahu kada ya ci gaba da karatu wannan doki ya taka ya haya fama za ilaihi liyo sai tashi ya je don ya tada ya haya ya tada shi daga wannan wuri wahuna hanad minhu tufatu ila sama nan da nan sai ya ga kaman ga wani girgije a sama fara a ghamama kalmudalla sai ga wani irin girgije kamar lema lamtaral ainu aura idan shi bai taba ganin girgije mai ban sha'awa wala abha min haqat mai ɗaukan ido kamar wannan ba wa kada allaka biha amsalul masabih yaga kamar an rarrata fitullu masu ban sha'awa a jikin wannan giragizan famala'at al'afaƙo diya'an wa sana'a haka yaga ko'ina ya cika da haske fa wahiyar tas'adu ilal a'ala suna tafiya sama sama sama hatta ghabat an an nazirihi har sai da suka daidai na gane wannan haske ya ɓace daga ganin shi falamma asbaha yayin da garin Allah ya waye maza ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai usaid ɗan hudayr ya tafi wurin annabi wa qassa alaihi khabara ma ra'a ya ba annabi labarin abin da ya gani فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي ce تلك الملائكة kanat tastami'u laka ya usaid ita ah, ai mala'iku ne usaidu suka zo suke sawaranka walau annaka madaita fi qira'atika da dai a ce ka ci gaba da karatun lara'a hannasu da haggarin Allah ya waye mutane sun zo sun gansu walam tastur minhum ba za su ce ba ƙarara za a gansu wannan ne 'yan shi'a ke zagi wanda suna karatun alkur'ani mala'iku na zuwa mun gano wannan da kyau ko wanda kai ko kai kururuwan neman ceto ba wanda zai kawo agaji haka ne su in suna karatun alkur'ani mala'ikun allah ne ke kawo ziyara kai wani irin taɓewa ne ya same ka karasa wanda za ka zaga ka ci mutunci sai aminan annabi wani irin taɓewa ne Allah shi kyauta wannan riwaya ta zo a cikin mu'ujamu tabarani a jiziyin farko a shafi na 207 208 wa kana aula usaid ibn hudayr bi kitabillah usaid yana matakan begen alqur'ani faqad aula bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ma yake ma annabi wa kana kathiran ma yatamanna an yumassa jasadahu jasad rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullum yana fatan jikin shetaba ya jikin annabi wa qada utiha lahu za zata marra wata rana ya samu wannan dama fa fi zati yawmin kana Usaidu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana sai ya zama Usaidu yana tare da annabi wa kana yaqrifu alqauma bi tara'ifihi wa naktihi fagamadahu rasulullah sai zama annabi yana shiga cikin jama'a da yan sandan shi haka yana dan bubbudawa sai sandan sai ta bige jikin usaidu fi hasratihi ana akwai bi nan akwai bi nan ya bige shi biyadihi ka annahu yastahsinu ma yaqul فقال usaid أوجعتني يا ya الله sai ce kashi annabi kaji man faƙala alaihi salatu wassalam sai annabi ya ce ektasamin ni ya usaid ya ce usaidu zo karama haji mai gidanmu a zo karama faƙala usaid sai usaidu ya ce inna alaika kamisan a annabi jikinka da riga in zan rama riga za ta tare walam yakun alayya qamisun hina ghamastani sanda ka zungure ni ai ba riga a jikina in na rama da riga a jikinka ai ga ban rama duka ba jikinka akwai me akwai taguwa mun gano wannan da kyau ku me yake nema kenan ku ba da ansa? hmm so yake yin da aka yi man nima in yi فرفع hmm. sallallahu alaihi wa الله wa sallama وسلم sai annabi ya daga rigan shi hmm. kai a duniya ka taba ganin shugaba kaman shugaba manzo Allah ka taba gani eh mutum ne zai je shi shugaba ne amma duk wanda ya zauna a ƙarƙashin shi sai ya cuce shi an <laughs> gano nan da kyau a gane ka cuci maza ka cuci mata ka cuci ƙarami ka cuci babba ka cuci jahili ka cuci malami hai allah ya babban banza a nan kun gano wannan da kyau ku amma ya annabi cewa zo karama fara fa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qamisahu an jasadihi sai annabi ya ɗaga rigan shi daga jikin shi fahata banahu usaid sai usaid ya runguma jikin annabin waje ala yuqabbilu ma baina ibtaihi sai ya rika sumbantan tsakanin hammatan annabi wa hasratihi da kuma kwebin shi Wakana ya ƙula bi a abi anta wa ummi ya rasulallah ya ce na ba da fansan iyayena ya manzan Allah In na ha allabuguyatun kuntu atamannaha muntu a mundu a rabtuka ya ce bukatan da nake da shi kenan tun da na ganka laƙada balagtu hal'ana bukata ta biya yanzu gani wannan ya zaci ci mu'jam tabarani al-kabir a jizyin farko shafi na 206 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace ni'ima abdullahi abu madalla da bawan Allah irin abubakar ni'ima abdullahi umar madalla da bawan Allah sayyidina Umar ni'ma Abdullahi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah madalla da bawan Allah irin Abu Ubaida ibn al-Jarrah ni'ma Abdullahi Usayd ibn Hudayr madalla da bawan Allah irin Usaidu ni'ma Abdullahi Mu'az ibn Jabal <laughs> mun gane ma abdullah mu'azu ibn jabal madalla da bawan allah kamar mu'az dan jabal ba sai mun ce komai ba ya isa nema abdullahi ibn rawaha madalla da bawan allah ibn rawaha nema abdullahi sabit bin qais madalla da bawan allah irin sabita dan qais su waɗannan wa yake yaba masu <laughs> maza Allah ba kai ɗan shi'a da kake zagin sabon annabi kai wa yaba maka ne wa yaba maka waɗannan da annabi yake cewa madalla da su hmm? kai da kake zagin sabon annabi ko malamin da ya sa ka akan zagin su bai taɓa ka ba a dai ce malaminka ya ambaci sunanka ya ce kai nagari ne jinjina ma wannan kadai ya ishe ka an gano wannan wannan kadai ya nuna cewa kai ɗan arziki ne irin albarka ko ba komi an gano wannan cinda sahabbai annabi ya biyu su don wani banza wofi ɗan shi'a ya ci mutuncinsu mai yayi kin banza maganan banza da ta fito a bakin 'yan banza an gano wannan misali ka yi ɗan shi'a a ce zagzaki ya taɓa banka yau sai wani ɗan shi'a sai ya soke ka ai ci nasara ai an gano wannan da kyau ku saboda kaga cin da har ya san ka kuma kuka sake kuka mutu ba ku tuba ba kaga za ku ji jiki tare ina ba mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan riwaya ta zo a cikin sunan tirmiri a jizi na biyar lamba hadisi na 3882 wa kala hadisun hasanun sai hul jami' a lamba hadisi na 677 haka da kanzul ummal a jiz'i na sha uku lamba hadisi na da shida tara, allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ƙalar aisha radiyallahu anha na na aisha allah ya ƙara mata yarda ta ce kana usaidu min a fadilin nas usaid yana daga cikin mutane masu falala wa kana ya ƙolo lau a konu kama a konu ala halin min a hawal thalas la min ahalil janna ya ce kai kyau. da a ce na yi sa'a na samu kaina ɗayan yanayi uku da na zama ɗan aljanna wa ma shakkaktu fi zalika hina aqra'ul qur'an aw hina astami'ahu yaqra' أو إذا سمعت يغى بخطبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي إنادا ما أتي بنجي شكا سند نجكا تن القرآن با ko sanda nike ji ana karantawa ko kuma sanda nike jin jawabin annabi sanda nike karatun sanda nike ji ana yi sanda annabi yake jawabi kun gane abin da yake cewa ka tuno Allah ko a tuna maka ko kai wa'azi ko ai maka ya zama ka tsaya akan haka Wala za ka zama ɗan aljanna wa idza shahidtu janaza wa ma shahidtu janaza qat fa haddastu nafsi siwa ma huwa maf'ulun biha wa ma hiya sa'iratun ilayhi yace haka duk lokacin da na halarci jana'iza in ji ba wani abu a raina ya ce da zan ji da wani abu a raina in mazuciya na tunanin cewa wata rana fa nima haka za a yi man in sa wannan abin a raina ya ce wala da na zama ɗan aljanna sanda nake katin Kur'ani, ko kuma sanda ake ina ji kunje ɗaya sanda nake jin hadisin annabi kun ji biyu sanda na halarci jana'iza kaga abin da annabi ya faɗa na bar muku wa'azi biyu as-samit wan natiq alkitabu wa sunna masu magana mara magana jana'iza jana'iza ko duk wanda ya kiyaye waɗannan yasa tsoron Allah sai ya shiga aljanna amma yanzu a makabarta ne za ka je ga yadda mutane suke a makabartan ake gulma a makabartan ake abin da ba shi kenan ba ana yi ko ba yi ɗan adam lai kyauta ma'ala ya ce wa fatuhu radiyallahu anhu shi kenan shi ne ba allah ma allah bai bar shi ba alantana kai ma'ala ya ce tuwofiya usaid ibn hudayr usaid ibn hudayr ya rasu fi sha'aban sanata 20 فحمله عمر بن الخطاب بين عمودين من بني عبد الأشحل حتى وضعه بالبقي وصلى عليه بالبقي عمر da shi ya ɗauko usaidu yana tallaba da shi a cikin makara har sai da aka zo baƙi umar yi mai sallah umar fa shugaban ƙasa ne shugaban duniya ne amma kai kana ganin hawa <laughs> mu manya ne ayon hawa ina ai mu ba za mu kaza daga ran da kana jin girman kai da nuna isa a ranka ko daga ran za ka sha mamakin rayuwa daga lokacin da ka ɗaukan makanka baka isa ba baka kai ba kai ba kowa ba ne lokacin allah zai nuna ka isa ka kai kai kuma kowa ne jama kuna ganewa shi sa duk wanda yake da girman kai to yi cire wannan bahaushe ya ce raunin tsiya ne don yana hana hanyar arziki Allah wala girman kai ujubu ka jin kai isasshe ne ka kai din ka kai kai din wani ne wallahi in kana jin wannan ko Allah sai dai ka ga ana arziki amma ban da kai kai waye jama'a kada wani ya rika nuna shi wani ne shi isasshe ne shi waye shi waye daga ran da ka sa wannan a ranka ko Allah sai ka wulakanta kai ba kowa bane ai kai ba kowa bane inda za gane kai ba kowa bane ko ka bari sai kowan ya zo ranar za gane kai ba kowa bane wallahi sai kowan ya zo in kuma za ka rayu haka mutu ba ka da kowa ba ku to ka bari sai ka mutu lokacin za ka zama abin tausayi Allah ya kyauta yasa ina ba ku shawara jama'a kowa ya kokari zo mutumin kirki kowa ya kokari ya gyara alaƙanshi shi da mahallicin shi kowa ya gyara alaƙan shi da abokan zaman shi kowa ya ƙoƙari ya zama nagartaccen mutum in ba haka ba za ka wulaƙanta kanka a banza wallahi jama'a kuna fahimtar wannan allah muke mu bayan tarihin usai da ɗan hudayar ƙunji makarancin alkur'ani ya iya ni kullum nakan zargi kaina nakan kuma tuhumi kaina kuma zargin ban barin shi kaina sai na shigo da ku ciki yan tsakani da Allah jama'a kai baka kore ka goge wajen iya alkur'ani ba sannan wani naka bai iya bai kware ya goge ba anya ba shi ne rayuwar ƙarya ba kuwa jama kun gane abin da nake nufi anya ba shi ne rayuwa ta karya ba eh ina ba ku shawara kowa ya ƙoƙari ya je binciki kan shi wallahi al'adun kowa ya binciki kan shi waye gari a ce wai kai littafin Allah sunnar annabi wai ka tsayawa ka iya amma abubuwa na rayuwa da yawa ko waɗanda ka iya su anya ka shirya ka kwanta kabarinka lafiya lokuwa eh yanzu duk gatarka duk matsayinka duk darajanka duk yadda za a ce kai din nan ka iya kai din nan isasshe ne fitacce ne kai waye ba kai makarantar boko ba za a ɗauke ka ka zama sakataren gwamnatin tarayya ko a ka yake a NPC a ba ka shirgegen ofis a wannan zungureren benin nan na Abuja zai yiwu wallahi in ka ki tsayawa ka fahimci al'amarin ilimin addini ka ga lahira ko Allah sai dai ga wasu na ci ma Allah ba kai ciki yanda sai dai kaga ɗan boko suna wandaka suna yanda suka so da dukiyar gwamnati ko kana nan kana ta bude baki kana Allah ya sako wallahi a lahira haka zaka shiga cikin da kai ci a daura maka igiya ce ai wuta da kai huzuhu fa gulluhu summal jahima salluhu duk wanda ka gan shi yau ya matsa sai ya karatun boko sai nashi yayi so ake a samu sauki da sassauci a rayuwar ai na ga mu gaskiya so ake a samu sauki da sassauci kai ne yanzu kalli kanka kai ne ba kudi ba mun gano wannan kai ba kudi ba kai ka san baka da komi kuma kai baka sa ran wata ya kare ka ji alat ba ka sa wannan kai kuma ba mai bayarwa ba ka san ko dai ka zama mai bada ko ka zama mai mene mai karba daga ran da ya zama kai ne mai karba an samu matsala duk yadda za ka yi ka zama mai bayarwa ka zama to kai ba wannan a duniya kuma kai ba ilimin addini tashi hankali duniyan nan an gama raba ta baka sanan wallahi za a yi raban lahira baka da rabu san wannan annabin ya zo da addini ka ƙi ɗaga kai ka kalli addinin ka ba addinin lokacin da ya kamata ka bashi ka je layara. kana wuranci lahira ta mai rabo ne ƙarya kake munafiki ta layara na wanda ya ba Allah ne don haka ce na mai rabo ne tsammanin su ko kamar wani abu ne ya faɗi mai rabo ya tsinta wai abin da cinki ne <laughs> wallahi lahira na wanda ya bi Allah ne kuma ba za ka iya bin Allah ba sai ka da ilimin addini ƙarya kake yi ka ware awa biyu ko awa uku kai awa ɗaya a yininka ka saurari karatun addini ba za ka iya ba ba za ka iya wannan ba me sa muke wannan jama'a don Allah hmm? ina gaya muku da za a samu ɗaya bisa uku na musulmin ƙasar nan a ce za su riga halattar majalisun karatu a duk inda suka yadda da wanda ke karatun ko ina ne ɗaya bisa uku kaɗai ko to sai an addinantar da afirka gaba ɗaya 'yan najeriya kawai su yi haka ɗaya bisa uku ma ina yan tsirarin fa da suke yi ne fa yan tsirarin da suke yi su ne suke samar da revolution din da ake yi ba ya gari ga san wannan a yau ko ina gaya maka duk duniya ba inda ake da yancin addini kamar najeriya yanci to ina gaya maku ku yi marmaza ku koyi addinin ku yadda ya kamata kafin wannan yancin ku rasa shi don za a rasa ku gani? sau da muna tunkaran kiyama ne idan gwamnatoci ba su hana ba to malaman Allah ko sa mutu a yi hatta yi buke aliman ta an-nasu ru'usan juhala har sai ya zan ba sauran malami sun ta mutuwa sun ta mutuwa malaman Allah ba sa na nan kowane daƙiƙi kawai ta saddar littadarisu kullu muhawwisun balidun yusamma bil faqihil muhaddithi kowane shashasha sai ce ku taron batar da ku shikenan ya ja baki ya hallaka shikenan kawai saka ku cikin matsala kana mutuwa Allah madaukakin sarki ce ta ai ba ni kama ba wana ka bi so aka shiga can kowa ya makan shi fada kowa ya makan shi fada irin yadda Allah ya ɗaga ma kafa wai kai yanzu ka ɗaga daga ma addinin shi kafa tun da Allah ya halice kana jariri bai taba cewa kai mai komi ba kuma shi ya taba ka komi ci sha iska numfashi kai ta lissafi hannun majara har sai da ka kai shekarun balaga sai ce to ga 'yan dokoki 'yan kaɗan amma kafin ka yi ka san dukuna ta hanyar neman ilimin abin da a kai gace a amma kullum kana yawan neman abinci an magana ka ce wallah abinci nike nema da aka mutu kana yi kuma ba zai samu ba Allah za ka wata makanka lokaci ne ka ba Allah abincin zai zo cikin sauki ka bi shi ka gani ai tun da na karanta Allah ya ce la nas'aluka rizqan ce magana ya kare Kamar kai ne wani babban mutum ya zo ya ce zo kai man wani aiki sai ce karka tambaye ni ɗawainiyin gidanka ba matsala wannan za ka yi sanyi wajen wannan aikin yi wannan aikin zai maka wancan na sha an gaya muku yi ma Allah na shi zai maka naka wallahi yi ma Allah nashi wallahi zai maka naka kana kwance Allah madaukin sarki zai samu maka 'yan daloli da gidan hutawa mun gano wannan da kyau ku hankalinka kwance amma in gayi ko baka fara amilatun nasi ba ba duk wanda yake son ya samu hutacciyar rayuwa sauƙaƙƙiya ya kama ilimi da addinin Allah ka gani shi yasa sanda annabi yake bayanin irin macen da ya kamata mutumin kirki ya aura sai ce fazfar bi zati dini ka fara bota da ma'abuciyar addini ta ribat ya daka in ka yi ko Allah sai ke budu budu sannan ka rayu wallahi ba da duniya ba Allah sai ke budu budu kaga mutum ya samu duniyan ba kudi ba ba mulki ba kaga da ana bin shi da jiniya ana kakkaucewa yanzu kuma ga an biyo shi da jiniya da sarka hannu da kafa in duniya ce ga ka ta na ai jama'a mun gano yanzu wani mai arziki ne kowane mai mulki ne kowane mai sarauta ne ya kwanta ya rasu kullum aka ji shi ko aka ambaci sunan shi gaji kana son shi ka gaya min waye amma da ko malam abubakar gumi duk malamin da ke najeriya yau aka ce abubakar gumi da nashi da waɗanda ba nashi ba wallahi sai sun ji wani babban malami ne na allah ko za ka zage shi wallahi a zuciyanka sai ka ji wannan na allah ne ɗauko malam albani ɗauko mana malam jafar ɗauko shi ɗan hodiyo ina ablayin gondo ina mahamman bello nana na asma'u duk wannan an manta da su bayansu ba masu kudin da suka mutu ne bayansu ba masu mulkin da suka mutu ne jama'a mun gane allah maɗaukin sarki ba zai kishin waɗancan ba dole zai kishin waye addinin shi zai kishi da sojojin da suka tsaya ba dare ba rana wajen ganin addini ya kai magaci ka zama daga cikinsu ka zama duk inda aka tsuguna aka ce Allah a ce tare da kai amma babban abin ta kai ci kaga mutum kullum yana kokarin ya ce addini kullum yana kokarin ya ce sunna kullum yana kokarin ya ce shi na gari ne amma yadda zai koyi addinin shi ba ruwan shi ba ruwan shi sam kullum zai guga ya fito fes fes amma addini kuma kowane tarka tarka ɗauka yake yi da wani zai mai tambi ya ce wani jirgin ganka ga wani dan miya ne a na kaga sai na shiga taro ce na kwafsa ce amma na gode wurin koma an cire ko a wanki kaga ba zai so ya shiga taro miyan kuka ta dan zuba a nan wajen ba dan zai mai za a ce a kwafsa ko to ka bari za ka shiga taron da ya fi kowanne shi taron kiyama ka je wannan taron babu ilimi babu addini ba kaza wannan shine asalin kwafsi kisa kowa ya zaɓi ya ba da lokaci ya san wannan duk wanda ka gan shi ya zo fce ko ya zo poli ko ya zo abu ko ya zo kowace makaranta ce ya zo ne don yi karatu ya samu sassauci a rayuwar nan haka ne haka ne ko ba haka ba ne kun yi shiru in ba haka ba ne yanzu kun yadda duk wanda ya yi diploman shi ko hnd shi yana gamawa rakta ya tara ku ce kowa koma gidan uban shi ya je Allah ya sa mai albarka akwai wanda zai yadda da wannan ha sai me sai da certificate do. ashe kuna son lada kuma kuna son me la'ada <laughs> ai wani wani gwamna ne ya ba da wasu kudi ya ce a ji a kai wani malami da aka jiya a kai to su bi ne 'yan saƙon ɗaya daga cikin 'yan sakon ɗan izala ne ɗaya kuma cikin jama'an wannan malamin ne da suka je sai yaransa kuɗin ya gode sai kalli nashin sai ci kana san tukwici ko addu'a ya shi addu'a muke su addu'a muke sai to to to to kai kana san tukwici ko addu'a ya ce a ya muca <laughs> kai ba sai ta ta'addan ka ba mu da kuna cin gammen house ba in gaskiya kake koko haka ne ba kana addan kana ya muca ba a ya muco min shi ne bude ya ɗibo su da mai ya ba shi da suka fito su ne na haici aka yadda aka yi maka yi ya muca min to kamata ya kai ma ka ya muca kana bogo kana addini haka kana to ka ya muca kenan za ka ci ana rabbana atina fi duniya wa fil akhirati wa kina azaban nar ji yanda yake yi magar ya falle da ha daga sha mamaki an bayyance wannan a kokarin an san kudi ka bi kowa kwazo sau da yawan kwasa-kwasanka da digirorin ka ƙara yawa suke yi amma haɗa ka da sentence guda na addini ba ka iya karantawa daidai haka shiga asara kuma kana son ka makale a inuwan addini wannan shi ne rasasa rasasa irin waɗannan su ne ‘yan baltuthirunal hayatar duniya wani zai ci a ina jin daɗin rayuwa ƙarya kake kai baka san daɗin rayuwa ba kai baka san daɗi ba ta dai rayuwa dai kana rayuwa ne kakka mutu har yau falon da kake kwana ko bai jirubinka bai bagai girman nan ba inda za ka wataya ka rausaya hankalinka kwanci har yanzu abubuwa kai ke makanka in gaci ai mata na ran da kuma ta kifa isa yana gaya muku ko ko ya kama Allah sai mu rabota dukkaninmu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace idan Allah kai mu karatu na gaba za mu tashi tarihin sa'adu bin ubada sa'adu bin ubada Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum